za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar league league na kasashen nahiyar turai daban-daban inda za mu fara da la liga na kasar spain na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 16 kungiyar kwallon kafa ta sabila a yau za ta karɓi bakuncin da kwallon kafa ta labente da misalin arfe tara gobe idan allah ya kai mu Atletico Bilbao tana tare da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad sai kungiyar kwallon kafa ta Eba suna tare da Valencia. Ita kuwa atlantico Madrid za su fara da gumi ne da Alaves a Bundesliga na kasar Jamus kuwa inda ake wasan mako na 17. A yau kungiyar kwallon kafa ta Borussia Mönchengladbach za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Hamburg da misalin karfe 8 da rabi na yammaci a agogon Najeriya. Gobe Asabar idan Allah ya kai mu frankfurt ne za su fafata da schalke 04 ita ko kungiyar kwallon kafa ta stuttgart za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich Augsburg a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Freiburg sai wai da Bremen su bar da gumi da kungiyar kwallon kafa ta Mainz 05. Kolin na tare da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg sai kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund su karɓi bakuncin Hoffenheim. Idan muka lega kasar Faransa kuwa bangaren Ligue 1 na kasar na shekara 2017 zuwa 2018 inda ake wasannin mako na 17 St. Etienne a yau za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta manako da misalin karfe tara saura kwata na dare gobe Asabar idan Allah ya kai mu Rennes suna tare da kungiyar kwallon kafa ta PSG. Horn a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Guigam sai Troy suna tare da kungiyar kwallon kafa ta ms Ita kuwa Strasbourg tana tare da kungiyar kwallon kafa ta Tolese ne sai kungiyar kwallon kafa ta Montefiore za su fafata da Nantes sai kungiyar kwallon kafa ta Dijon suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Lili. a kasar ingila kuwa a gobe in allah ya kai mu za a kara a premier league din kasar na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 18 leicester city a gida suna tare da christian palace sai chelsea karɓi bakuncin southampton arsenal a gida za su bar da gumi da newcastle britain on hope za su karɓi bakuncin ball stoke city za su marabci west ham ita kuwa watford suna tare da kungiyar kwallon kafa ta huddersfield town na manchester city ta taka da kungiyar kwallon kafa ta tottenham har ila yau muna kasar ta ingila inda hukumar da ke kula da kwallon kafa ta kasar ingila fa ta bukaci mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho da ya fito fili ya mata bayanin kalamansa da ya yi gabanin wasansu da kungiyar kwallon kafa ta manchester city wanda aka lallasa kungiyar kwallon kafa ta manchester united a ranar lahadi da ta wuce takwas ga watan sha biyu na shekara 2018 inda fifan ta ce jose mourinho ya ce 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester city suna amfani da wata dabara domin alkalin wasa ya taimake su inda sukan sake jikinsu da zaran an taba su tamkar da koda iska ce ta hure su sukan iya faduwa wannan furuci ya buƙaci kungiyar kwallon kafa ta kungiya mai kama mai kula da kwallon kafa ta FA ta ce ta tana buƙatar ƙarin bayani ko cikakken bayani bisa ga wannan kalamai nasa da yi a wasan da an tashi kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta doke kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kwallo biyu da ɗaya wanda hakan ya jawo hatsaniya bayan an tashi inda wasu 'yan wasa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City din suka shiga cikin ɗaki suna rera waƙe wanda hakan ya jawo a hatsaniya inda har wasu suka ji rauni a wannan lokacin. Iya abin da ya samu kenan a labarin wasanni nan dandalin biyoyi huta lafiya.